Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana da alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma ya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma kama shirye-shiryenmu da suka gabata a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci yau litinin 21 ga watan oktoba na shekara ta 2019 Yusuf Aliyu ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia muke gabatar muku da shirye-shiryenmu kai tsaye. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Sin don halartar taron ƙasashen Afirka da zimmar fito da hanyoyi da za a bunƙasa tattalin arzikin nahiyar. Idan muka koma gida Najeriya za ku ji cewar gwamnatin jihar Kaduna a shirye take ta inganta cibiyoyin horas da yara kangararru. Waɗanda kuma daga bisani shine abin da za mu tattauna a yau. Za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Menene tasirin iyaye su kai 'ya'yansu cibiyoyin kangararru don gyara musu tarbiyya a wannan karni na 21? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun mu tsindima cikin shirin bari mu fara da labaran duniya indo bisa alaikum jama'a assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran duniyar kamar yadda muka sani su mutane suna ta cece ce a kamaru bayan da wani mayaki ɗan awari ya naɗa kansa a matsayin sarki bayan da ya fatattaki sarakunan gargajiya daga garin labialam da ke yankin rainon ingilishi hare-haren da sojoji suka kai don damke mayakin ya haifar da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya da hukumomi ke zargin mayakan awari ne har ma da fille kan wani jami'in 'yan sanda. A nan Labiale Oliva kenan tsohon mayakin aware yake jawabi inda ya ayyana kansa a matsayin sarkin gundumar Labialem da ke kudu maso gabashin yankin renon Ingilishi. A 'yan kwana-kwanan nan mayakan Oliver sun kai wa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakarsu ya ce laifinsu shine mara wa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin kamaru da kudancinsa daga sauran kamaru renon faransa wanda su ne mafi rinjaye a kasar akalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin amurka ta girke waɗansu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin siriya don gudun kada ƙungiyar isis ta mamaye rijiyoyin man a cewar babban hafsan tsaron amurka mark esper a yau Litini. wani ayarin motoci sama da ɗari ɗauke da dakarun amurka ya tsallaka iraki daga siriya a yau litini daga cikin dakarun da shugaban amurka donald trump ya yi wa umarnin ficewa daga arewa maso gabashin siriya amma espa ya ce wasu daga cikin dakarun za su rinka shawagi a kusa da inda rijiyoyin man siriya suke wanda yake tsakanin inda mayakan kurdawan isis suke espa ya ce a yanzu haka akwai dakarunmu a wasu biranen da ke kusa da rijiyoyin man. dalilin yin hakan shine don hana kungiyar isis da ma duk wata kungiya da take da niyyar ɗibar mai don samun kudaden shiga da nufin gudanar da miyagun ayyukansu janyewar dakarun trump daga arewacin syria ya harzika kurdawan da suka yi yaƙi kafada da kafada da dakarun amurka wajen murkushe mayakan isis amma trump ya ce amma amurka ba ta da wata riba dangane da lugudan wuta da turkiya take kai wa mayakan kurdawa 'yan awarin da ke kudu maso gabashin turkiya tsawon shekaru talatin waɗanda hukumomin ankara ke musu kallon ƙawayen amurka a yau litinin ne trump ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta yi wa kurdawan alkawarin ba su kariya na tsawon shekaru 400 ba Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya bayyana cewa zai kai ziyara Afghanistan a yayin da ake kokarin sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya da 'yan Taliban. Manufarmu an ji shi ya ita ce kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya yarjejeniyar siyasa ita ce mafita ga wannan lamarin espa ya sanar da manema labarai da suka raka shi a jiya lahadi a watan jiya shugaba trump ya janye kwatsam daga tattaunawar da aka ɗauki tsawon shekara guda ana ana yi tsakanin amurka da 'yan taliban a daidai lokacin da bangarorin biyu suke dab da kai ga rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya wanda da ya yiwu da ya kai ga kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki tsawon shekaru goma sha takwas ana gwabzawa kuma mafi daɗewar yaƙi da amurka ta taɓa yi wajen bada agajin soja a ƙasashen waje inda trump ya bada sanarwar mutuwar yarjejeniyar inda ya ƙara da cewa wato inda ya kara da cewa don ci gaba da kai harin ta'addanci akan fararen hula da dakarun sojan amurka a afghanistan A gaida Indu'a'i e da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. inda za ku ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ƙasar Sin don halartar taron ƙasashen Afirka Shin wannan taron me zai haifar wa ƙasashe na Amurka? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto dangane da hakan. shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa kasar rasha domin halartar taro na kwanaki uku da kasar ta rasha ta shirya wa kasashen afirka su 44 domin yin nazari akan sha'anin tattalin arziki da hanyoyin da kasar ta rasha da kasashen afirka za su haɗa karfi da karfe domin tabbatar da sun fitar da kasashensu daga cikin kangi na mulkin mallaka ko kuma danniya daga waɗansu kasashe domin kasashen nahiyar afirka su ci gaba da bunƙasa rayuwar al'ummar su da kuma haɓaka cinikayya najeriya dai da ke halartar wannan taro yana da muhimmancin gaske gare ta ganin irin sha'anin tsaro da kasar ke fama da shi kuma ana ganin cewa kasar rasha za ta taimaka wa najeriya matuka gaya wurin ɗaukar matakan warware wannan matsala ta sha'anin tsaro malam nasu zaharuddin wani mai sharhi ne kan al'amura a najeriya kuma ya min ƙarin haske dangane da muhimmancin da ake ganin najeriya na da shi akan wannan taron da za a yi na kasashen afirka baki daya to da farko dai wajen yaki da ta'addanci kowa ya san yadda rasha take sun fi kowa iya taimako mu dai a nan najeriya najeriya tunda lokacin da aka yi yakin basasa dukkan kasashen duniya koma baya suka suka bamu daga mu rasha din kuma ita ta ka mana irin jiragen nan masu shawagi da su aka rika amfani a lokacin da aka yi yakin ojuku sannan wannan kasa ta rasha fa ita ce ta zo ta fara gina wannan guri na ajawa kuta inda ake masana'antar karafa wanda idan da an gama ta yau daga kusa zuwa jirgin sama najeriya za ta iya kera shi to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa ya je yake ƙoƙarin a gani yadda za a farfado da shi duk da cewa yanzu wani kamfani su ne za su yi wannan aiki amma akwai buƙatar ita ma gwamnati ta ga yadda za ta taimaka domin abin ya haɓaka ya kambama. ta magana makamai ganin yaƙi da ta'addancin nan ya ƙi ya cinyewa a najeriya kuma an je da mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro ana ganin akwai waɗansu sojojoji da aka sanya wa hannu tun lokacin umar yar aduwa da olusegun obasanjo akan inganta makaman sojin najeriya da yaƙi da ta'addanci da sauran makaman da ake bukata na sojoji kana ganin wannan ziyarar za ta sanya wa'annan rijiyoyin a yi amfani da su ko a yi aiki da su ganin cewa gwamnati da gwamnati ne za a yi wannan mu'amala ta kawo makamai a najeriya domin shi tasiri kuwa to idan ma'aikatan gwamnati ko kuma su shugabanni ba su saka son zuciya a cikin tsarin ba za a yi cin galaba watakila abin da ya sa saboda ba kwangiloli ne da aka tsara mutane za su yi daga ma'aikatu su babbayar je a siyo kayan nan ba abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati wanda shine abin da muka san shugaba buhari buhari ya yi ta nanatawa cewa in dai wani abu zai faru ya kamata ya zama tsakanin gwamnati da gwamnati domin a rage harkar cin hanci wanda an gani da a baya harkar cin hanci ita ce ta dakusar da wannan yaki na wato ta'addanci kuma har yanzu ma kaga akwai wannan maganar ta cewa akwai cin hanci da rashawa kuma don haka wannan ita ce hanya a ala da idan aka bi ta ko shakka babu za a samo makaman za a samo waɗanda za su koyar da waɗanda su amfani da waɗannan makamai kuma a kai ga gaci malam nasiru zahardin kenan mai shirika al'amura a najeriya a tattauna da ne da shi abuja bisa ga ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai rashi ta kwanaki uku domin tattaunawa akan al'amuran diplomasiya cinikayya da kuma saka jari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya sarkin yaƙi Umar Faruk Musa wanda ya gyara mun inda na ce shugaba buhari ya tafi china ya tafi kasar rasha a ranar asabar da ta gabata gwamnan jihar kaduna malam nasiru irfa'i rufa'i ya jagoranci wata tawaga don ziyarar gane ma ido a wata cibiyar horar da kangararru abokin aikinmu isa lawal ikara ya haɗa mana rahoto na musamman dangane da wannan ziyarar Gwamnatin jihar Kaduna ta ce duk da ikirarin yin rijista da mai makarantar nan ta horar da kangararru da ake kira makarantar Malam Niga da ke yankin riga sai lokacin da aka je rufe makarantar shi a Asabar ɗin da ta wuce. bincike ya gano ana azabtar da wasu daga cikin ɗaliban da ke wannan makaranta. Kwamishiniyar harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce duk da yake makarantar Malam Niga ta saba makarantar da aka rufe kwanakin baya amma ita ma akwai alamomin tambaya game da yadda ake gudanar da ita. Mun je mun tarar da yara da manya mata da maza duk a ɗaure a cikin sarƙa. Kuma mun tarar da su gaskiya gidan dai a kuntace saboda mutane da muka samu mutum 147 22 mata ne yara hudu maza ne ƙanana yara wanda shekarunsu ba su kai sha takwas ba sai kuma akwai yan Nijar guda biyu da yan kuma Kamerun guda biyu. Me bambancin wannan gidan da aka kama da wanda aka gani kwanaki? Bambancin shi shine wannan akwai mata. Shi na farko da aka kama din ba mata. Sannan kuma yawan wa'ancan din ya fi na wannan malami ga yawa. amma na wannan malami ga na shiga cikin gidan kuma na ga yadda ɗakunan suke su mazan suna kwanciya ne a farfajiyar cikin gidan inda matan suke shi ma gaskiya a kuntace yake domin matan su ashirin da biyu to a ce irin wannan ɗan ƙaramin ɗaki sannan na tara cewa ɗakin akwai danshi na abunan yoyon ruwa. Amma ajiya ana maganar shi fa malami gana da rijista. Eh to ni gaskiya kaga a matsayina na jami'ar gwamnati ni ba taɓa ganin rijista shi ba. Ah, saboda haka tun da yana da rijista wannan kuma zai rage in aka yi bincike amma kuma ko da yana da rijista ai ya kamata a ce gidan da zaka saka mutane bai kamata ko dabba bai kamata ka saka shi a haka ba na farko in ma kana son ka yi gyara ne a ce an ɗaura mutane akwai wanda ya ce mana ya shekara takwas a cikin wannan kaca ɗin to da yaya za a yi ma yayi addini ko kuma ya abin da ya kamata sannan na biyu akwai korafi babba daga wajen matan ana cin zarafinsu sun fito sun ba da jawabi kuma sun faɗi wanda ke cin zarafinsu kuma jami'an tsaro sun ɗauki duk wani bayani da ka sani. Akwai maganar cewa waɗannan mafi akasari masu shaye-shaye ne da suka fara samun taɓo hankali ake kai su don su dawo hayyacinsu. Eh to shi kan shi dole ne ka lakanci menene ma zai kamata ka mai shaye-shaye duka da azabtarwa ai ba ne zai gyara mutum ba mun tarar da jikinsu gaskiya akwai duka sosai sannan ga kwarkwata ga kirci a jikinsu sannan kuma in ma kan da gidan na yana da rijista mu abin da muke gani shine ya kamata a ce yana ma da alaka da ko da asibiti ne wanda cewa irin asibiti wanda masu na taɓin hankali za a kai su a duba su a ba da shawara ko a ba da magunguna da sauransu kuma sannan babu wani abincin kirki mun yi magana da su suka ce da safe ana ana ba su ruwan koko da rana kuma ana auna garin kwaki a cikin gwangwanin madara a ba su su jika da kuli-kuli akwai wanda da muka je muka rarraba musu abinci shinkafar da muka bashi yana cewa shekara biyar bai ci shinkafa ba a wajen yanzu wani mataki za ku dauka game da wannan to matakin da muka dauka shine shi mai girma gwamna ya bada umarni cewa a gyara wuri yanda za a samu in ko akwai irin wannan nan gaba yanda za a samu a dinga saka su an riga an yi mitin a yau sannan kuma na biyu mun yi magana da naptip da ndla saboda su suna da gida a zaria masu eh, shaye-shaye nan idan iyayensu sun amince eh, gwamnati ta kai su ta ba da duk wani gudunmuwan da za ta bayar in so a duba su. Ya yanzu dai jami'an 'yan sanda sun riga sun sako shugaban ita wannan makaranta Malam Lawal Yusuf Muduru da ake kira Malam Niga wanda kuma ya yi wa muryar Amurka karin haske game da halin da ake ciki yanzu. To halin da ake ciki dai ranar da aka kama ni eh, na je na ba da statement kuma commissioner of police ya ce in tafiya ta su ba su da wani dalilin da ya sa za su tsare ni. ana magana cewa kana da rijista an tantance rijistar taka to gaskiya ban san ko an tantance ba amma ni dai duk wani abu da nake bada da zan yi amfani da shi na kariya na riga na ba shi gwamnan jihar kaduna hannuna da nashi kuma ya ba ainihin abokan tafiyansa gwamnati ta koka akan halin da aka ga waɗannan mutane a ciki waɗanne irin mutane ne waɗanda suke wannan makaranta taka to akwai kiristoci akwai musulmi akwai mata akwai maza karatu suke zuwa yi koko masu taɓin hankali ne eh wasu suna da taɓin hankali wasu kuma sun samu lafiya na ma samun musu secondary school suna zuwa makaranta kuma suna suna dawa sannan na wasu na sama musu aikin security suna zuwa suna dawa kuma ana biyan su albashi kowane wata me bambancin gurin ka da gurin da aka kama kwanaki to bambancin wuri na da wurin da aka kama a kwanaki su suna horo ne da bulala da sauransu ni kuma can ne na kafa kawai na sa shi ma don kasa gudu saboda bisa titina muke koyi da sana'o'in nan sannan katangamu ba tsawo ga gare ta ba sannan wasu iyayen yaran suna challenge din mu har sai mu mun nema musu yaran su saboda sun ba da kuɗin can a sa musu can ta akai aka bari suka gudu to wasu ma har suke kai ne sannan mu muna koya sana'o'i abin da ya bambanta da ainihin namu sannan bayan addu'o'i da magun muna ba su magunguna haka da sauransu na ainihin shaye-shaye ko na warware kwakwalwa da sauransu wannan makaranta ta malam ga dai ita ce makaranta ta biyu da aka rufe a yankin rigasan karamar hukumar igabi wanda wasu ke ganin wannan ya biyo bayan umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar ne na rufe duk wata makaranta da ke jibi da irin wannan makarantu da aka kama irinsu a nan kaduna da kuma jihar katsina a kwanakin baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto masu sauraro har yanzu dai kada ku manta za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku wani irin tasiri hakan yake iya haifarwa da iyaye kan kai 'ya'yansu makarantun kangararru ko kuma cibiyoyin kangararru amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifan. yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan mutu wannan fitina ba daga zancen ko ta yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. shirinmu na farko daga jihar Kaduna garin gwamna wa muke da shi daga jihar Kaduna. Eh, Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello muna jin ka. To alhamdulillah na ji daɗin da gwamnatin Kaduna ta ce za ta shigo a kan wannan kangaroo yara nan nan Kaduna. Alhamdulillah mun gode kwada saboda gaskiya Aliyu Harande ni shaida ne akwai yaro a gidanmu wanda aka sa a gabana Allah ya lalata ya karin ubanshi amma an kai shi makarantar nan ta hayi wallahi ya shi ya zama da qur'ani halliminci yake saboda gaskiya gyara kamata a yi ba so ke ba to wace makaranta kake nufi kenan wace makaranta kake nufi aka kai shi eh ta hayi in ta hayi wallahi ta hayi ya zo a gaba na kafe shi wallahi wajen shekara ashirin da bakwai yanzu eh. wallahi ya gagari uban shi wallahi aka ta hayi ya zama mahadacin ayin ya zama maji maji to kana nufin kenan kana nufin kai yara wannan makaranta ana samun alfana kenan wallahi akwai kwalifanu sai dai saboda an abubuwan nan amma wallahi akwai kwalifanu saboda ka komi na gwamnati da ake akwai batanci komi ina ne ko gidan gwamnati ana son abin da ba kyau saboda ka gyarawa ake ba a soke ba ba haka ake ba gyara ake inda kuskure to mun gode malam bello bari mu tafi jihar katsina wa muke da shi a jihar katsina tukur falsu to kashe rediyon ka malam tukur to to muna jin ka yanzu Na kace. To muna jin ka yanzu. Muna jin ka yanzu. Wato wannan abin da kamata fi wa'annan mutane. Eh. Wanda ke zara yara, yaran mutane. Ba na zaba da su saboda Allah. Saboda sai su kama aure su daure su bugu. To amma ba iyayen ke kai yaran su wannan guraren ba? Ko ake kai yaran su? Eh. Ko ake kai amma amma ko ai uwaye ko sun kai ruwa an ana ba ba kan ka dauke. Eh. to kana ganin hakan bai dace ba kenan eh? kana ganin hakan bai dace ba kenan eh, ai ba ba gaskiya bai dace ba to mun gode malam tukur bar mu tafi jigawa wa muke da shi a jihar jigawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa ke magana. Yawwa kuna tare da ma'azelo jarumawa jigawa garki lokal government. To malam ma'azu muna jin ka. to ya kokari ya aiki ya fama to alhamdulillah ya naka gaskiya da duk kuna na lafiya ko kuma gaskiya tutun abubuwan da ake gaskiya hakan al'amarin abubuwan na ji abubuwan da ake gaskiya al'amarin abubuwan da haka to layin na jigawa malam azu ya tsinke bari mu tafi birnin tarayya wa muke da shi a birnin tarayya kana magana da abdullahi ganin bari abuja to malam abdullahi muna jin ka eh magana dai ta kan maganan yaran nan da ake dan wahal da su gaskiya ya kamata a gyara ne gwamnati ta sa hannu a cikin al'amura eh. idan gwamnati ta sa hannu a cikin al'amura insha Allah za a gyara wanda a gyara din damun gaskiya matsalar shaye-shaye matsala ce babba wanda take a kare to malam abdullahi layin ka kai ma ya tsinke to malam abdullahi layin ka ya tsinke bari mu tafi jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba na taraba kana ji na to sai ka daga muryar kamala na taraba ai ba ma jin ka gaskiya ka daga murya kana ji na na taraba to bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to mala Ibrahim muna jin ka To ni a gaskiya a ra'ayi na game da ainihin wani al'amura da ke kasancewa da irin wannan makarantu ake ganowa irin haka. Eh. To abin da ya kamata su ainihin masu wannan bincike su za tsoron Allah a kai. Eh. Domin saboda ko a zahiri haka za a ga za a ga wasu kangararrun yara waɗanda ke sun gagari iyayensu iyayensu ba sai su hukuntar da su ba amma idan a kai su irin waɗannan In insha Allah idan aka yi bakin ya gwargwado za ka ga sun shiri kuma an ci amfanin su to kana nufin kenan ah, kai yara irin waɗannan ah, cibiyoyin ba illa bane kenan a naka ganin eh, eh tabbas akwai wanda ke ba illa bane ba su dai tsaya su yi bincike da kyau wanda ya kamata idan abin ya kasance lalle tabbas musgunawan ba mafi alkhairi bane gare su ya da kamata a dakatar da su amma yana da kyau su tsananta bincike da abin da yake in amfani ne a kara musu kwarin gwiwa kai ni iya na kenan. to mun gode bari mu tafi baucin yakubu wa muke da shi a baucin yakubu. musa nasir ne daga azare. to muna jin ka malam musa nasir. wato su wa'annan makarantu da ake samun irin wa'annan abubuwa. eh wato ba laifi ba ne a kan yara amma ita gwamnati sa ido ta sa baki eh. ba lalle ba ne a dinga sa yara cikin sasayi ana ɗaure su ba daidai ba ne eh. tun da sun zagari iyayensu ita gwamnati kuma ta sa ido ita ne uwar kowa eh. ita ne kuma za ita ne uwar kowa ita ne za ta ke gyara kowa tare da malaman ba a dinga rufe makarantun ba ana kama malaman a'a a horar da su tare da gwamnati Mun gode bala Musa. Bari mu tafi jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi a jamhuriyar Nijar? Kuna tare da Abdu Kasko nan unguwar wadakatawa jamhuriyar Nijar mai sauraron kuku da yaushe. To da Ra'ayina da zan bada kamar yadda tsarin da gwamnan kaduna ya ɗauka da wadda jami'a da mun ka saurara lalle sun yi tsari na kwarai ya kamata a yi bincike da kyau kuma mutanen nan duk wanda an ka kama da laifi yana azartar da yara ba bisa ka'ida ba ba bisa doka ba a yi hukunci tsakani da allah a hidda rai kuma a hidda wata siyasa a kama mutum saboda uwaye kuma su ma su san da lalle kiyo na Allah ya ba su haƙƙi ne wanda ya rataya gare su kuma shi zancen tarbiyya haƙƙi ne wanda ya shafi kowa kenan ya kamata uwaye su tsaya su yi nazari makarancin nan da ya kamata a kai yara domin su ɗauki ilimi don zaman duniya bai sai da eh, ilimi murya amurka na gode ubangiji allah ya saka muku da alheri kuna ta gode mu bari mu tafi jihar katsina wa muke da shi a jihar katsina Kana tare da Muhammadu Rabi'u Taula a karamar hukumar na jihar Katsina. Cewa Muhammadu Rabi'u muna jin ka. Wato wannan al'amari da gwamnati ta bankato tsakani da Allah an ji daɗin shi saboda shaye-shayen nan baya da wani alfanu. abin da mu muke so gwamnatin nan ta dan taimaka ma su masu gidajen nan da abincin da za su rika ba wa'annan mutane da ake tsare da su. To amma ai iyayensu suna biyan kuɗaɗe aka ce. Eh iyayen suna biyan kudade to ai iyayen da su suke biyan kudade a ma'aikatan gidan rediyon american hidimomin da ke ga masu gidajen nan suna da mutumin da ke rikida mutum sama da ɗari to ai ko sabulun wankan da zai bashi aiki ne to allah ya sa mu dace amin iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu sake baku dama. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa yanzu karfe hudu da minti hamsin da bakwai wanda ya daidai da minti sha biyu karfe sha da minti hamsin a jihar Alaska ta nan Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. mutane suna ta cece ku ce a kamaru bayan da wani mayakin 'yan aware ya naɗa kansa a matsayin sarki bayan da ya fitattaki sarakunan gargajiya daga garin labialam da ke yankin renon ingilishi hare-haren da sojoji suka kai dam damke mayakin ya haifar da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya da hukumomi ke zargin mayakan awarin ne har ma da fille kan wani jami'in 'yan sanda. a 'yan kwana-kwanan nan mayakan oliver sun kai wa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakarsu ya ce laifinsu shine mara wa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin kamaru da kudancinsa daga sauran kamaru rainon faransa wanda su ne mafi rinjaye a ƙasar. akalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin amurka ta girke wasu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin Siriya don gudun kada kungiyar ISIS ta mamaye rijiyoyin man a cewar babban hafsan tsaron Amurka Mark Esper a yau litini, Wani ayarin motoci sama da 100 dauke da dakarun Amurka ya tsallaka Iraki daga Siriya a yau litini. To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu sai wadda ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.